أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu eh, uwan musulmi tare da ku muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokuta kuma yake ba mu ikon karatun addininmu domin mu samu tsira a nan duniya mu samu tsira a ran lahira muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da yake bamu wannan dama ɗin da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sake ƙara mamu wata dama ta yadda za mu biyo daki-daki cikin bayanan addininmu mu fahimci addininmu ta yadda za mu samu wannan tsira ɗin a wannan duniya din da ran lahira idan yan uwan musulmi ba su manta ba mun tsaya a cikin wani babban darasi wanda muke ƙoƙarin bayanin mutum da rayuwa a mahanga ta addinin musulunci muka ce yaya mutum yake yaya kuma rayuwa take a cikin addinin musulunci fiyayyen kuma abin da za mu ba da misali da shi shine alkur'ani shi ya samu nan ga kawo ayoyi wanda za su bayyana mamu wane ne mutum kuma ce rayuwa a cikin addinin musulunci inda mun fara farkon bayani inda muka ɗauko mutum muka ce a ƙarƙashin bayanin mutum cikin addini musulunci akwai abubuwa guda takwas mun yi bayanin guda uku da suka wuce wanda na ukunsu nan ne muka tsaya ma'ana mutum abin tambaya ne a inda muka zo kan ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikinta wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa cikin suratul Isra ya kai bawan Allah kada ka tsaya kan abin da baka sani ba ma'ana abin da baka sani ba kada ka nuna ka san shi kada ka aikata abin da baka sani ba saboda mi Allah ya ce subhanahu wata'ala saboda ka sani duk kuskuren da ka yi da jahilci to za a tambaye ka sam'a ne ma'ana jinka ne ganinka ne zuciyarka ne gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ce zai tambaye ta gaba ɗaya abin da ta aikata hakanan ji zai tambaye shi abin da ya ji hakanan mi hakanan gani duk abin da mutum ya gani wanda Allah subhanahu ala bai so ya ga wannan abin ba to lalle Allah zai tambaye shi me yasa ya wannan aikin kamar yadda muka ce wannan fifiko ne ga bawa idan da ya sani kamar inda ka san kai mai matsayi ne wurin Allah ya fifita ka akan mala'iku ya baka zaɓi biyu ne ta yadda za ka zaɓen abu na kwarai. kuma wa'annan halittu ɗin wanda Allah ya yi ma mutum su za a tambaya har ma Allah yake cewa baki za a daɗe shi ne wanda shi ne ya saba da yawan faɗin ƙarya shi yasa a ran lahira Allah subhanahu wata'ala zai daɗe mashi baki inda cikin surat yasin Allah subhanahu wata'ala yana cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ranar lahira me zai faru Allah ya ce wa'anda suka zaɓi mummunan hanya Allah subhanahu wata'ala yake cewa za a daɗe musu wannan bakunan nasu me zai mun magana Allah ya ce abin da za mu sa ya ba mu amsa kan ayyukan da suka yi shine tukallimuna aidihim da mi kuma da ƙahuwansu hannuwansu da ƙahuwansu kenan hannuwansu da ƙahuwansu su ne za su ba Allah jawabi kan abin da mutum ya yi da ƙahuwa ina ne ka yi, da hannuwa me ka taɓa da duk ayyukan da mutum ya yi da wannan gaɓuɓuwan na jiki Allah zai tambaya shi sa a wani wuri ma Allah subhanahu wata'ala me yake cewa in an zo lahira Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaida su wa'annan wanda ba su jin magana ɗin nan wanda aka ba zaɓi su zaɓi abin ƙwarai amma sai suka zaɓi aiki na banza Allah subhanahu ta’ala a nan wurin Allah ce za a tsaida su a tambaye su kan duk ayyukan da suka aikata saboda haka kenan lalle ya kusa zama kamar lazim gare ni gare ka ɗan uwana mu zamanto mun kiyaye gabanmu mun san me suke aikatawa shin Allah subhanahu ta’ala ya shar'anta wannan abin ko bai shar'anta ba lalle lazim ne ni da kai mu nemi ilimi mu tambayi malamanmu shin aiki kaza halal ne ko haramun ne aiki kaza wajibi ne ko ko haramun ne cin abu kaza halal ne ko haramun ne lalle komi mutum zai aikata ya kamata a ce yana da ilimi saboda Allah can ya ce la taqifu ma laysa laka bihi ilm kenan tun da dai Allah subhanahu wataala yana son mu yi aiki da ilimi kada mu yi aiki da jahilci a nan wurin ya zama dole har shi ya sama a mazhabi na shi'a ake wajabta cewa in har kai baka da ikon zama mushtahidi ma'ana kana iya gane ayoyi na alƙur'ani da ruwayoyi na manzan Allah da na ahalul baita alaihi wasalam baka iya ganewa da kai da kanka kenan baka iya hiddu hukunce hukunce yaya ake sallah yaya ake azumi ba ka iya komi irin wannan to aka ce ka zama mi ka zama muqallid ko kuma muhatat in kana iya ƙoƙari ya kasance kana iya neman ilimi amma ba ka iya kai ga mujtahidi zama mujtahidi kana iya zama aka ce ka zama muqallid mai koyi da malamai ka nemi wani malami wanda za ka miƙa wuyanka gare shi duk abin da ya faɗa shi za ka aikatawa shi yanzu ya rige hujja gare shi wa Allah zai tambaya wancan zai tambaya in ma har an yi kuskure balantana ma muna kyautata zaton malamanmu ba su yin kuskure Allah zai yarda da abubuwan da suka rubuta mamu saboda haka kenan bayan mun gane wannan bayani da muka yi kenan cikin abu na uku shine yau za mu zo cikin sanin cewa mutane gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu daidai ne me muke nihi da ya yi mu daidai ma'ana ni da kai kai baka hi ni ba ni ma ban hi ka ba hakanan duk mutanen da muke tare da su ba wanda ya kowa a nan za mu lura da wani abu Shi ne. ƙabilu kallo na ƙabilu ma'ana wasu da suna alfahari da kabilanci, ko kuma kallo na matsayi ka zanki kallon kanka kai mai matsayi ne a cikin al'umma ko kuma ka zanki kallon kanka kamar misali mai iko ne kai mai kuɗi ne kai ko mai kyawo ne kai ko mai kyawo ce ke da sauransu ko alfahari da ‘ya'ya ko alfahari da koma ne a cikin wannan duniya ɗin ba shi ne ma'auni na gane wanda ya yi wani a cikinmu ba Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya nuna mamu za mu karanta aya nan gaba inda cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala zahirin mutane da ya bambanta su ya yi wannan fari ya yi wannan baƙi wani ja wasu kala gasan daban-daban ya yi wannan a afirka yi wannan a asiya yi wannan a europa yi wannan gashi nan yi wannan a cikin yanayi mai arziki da dama wani ya yi wannan a cikin yanayi wanda ba su da arziki suna fama da talauci ko da yake daga su ne don da dama daga cikin inda Allah ya aza dan adam ya kawo arziki wanda ya sa daban ba dole bane arzikin wannan kasashe ya yi kama da na wannan kasashe ma'ana arzukan da ake ebowa daga cikin ƙasa ba lalle ne ba su zamanto sun yi kama da juna in Allah ya haramta muku wannan ni'ima din ya baku wata sai dai tana ya ku har yanzu ba ku da ikon ku hiddo wannan ni'ima din da sauransu to shi da abin da muke son mu gane wannan duka ba shi bane ma'auni na fifiko kenan wani ba zai ce ma wani ba ni na fi ka saboda kaza ma'aunin da Allah subhanahu wata'ala ya aza shi ne mi shi ne kawai takwa tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin alkur'ani inda yake kiran mutane gaba ɗaya yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wannan aya a cikin suratul hujurat Allah subhanahu wa Ta'ala yake cewa yana cewa ya ku mutane na halicce ku mutane maza da mata kuma na sanya ku ƙabiloli na sanya ku jama'a jama'a da kuma ƙabiloli ga kunan daban-daban don mi don ku san junanku duka wannan ma'auni ne Allah ya ce wannan duka ba ma'auni ba ne kenan bambancin fata bambancin tsayi bambancin ilimi bambanci na kuɗi bambanci koma ma na menene ba shi ne ma'auni ba menene ma'auni shine kawai takawa tsoron Allah wanda ya fi ku tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala yana cewa shine ya fi ku matsayi a wurin Allah na'am tana yawa mace matsayi a wurin wani a nan duniya wannan kuma wani mun sani da mu da shi duka wuce zami amma wanda yake nan wanda baya gushewa kullum yana nan shine Allah subhanahu wata'ala to shi kuma shi ne ya halice mu kuma shi ne aza auni. ya ce ni na halici wannan halitta ɗin ma'auninta shi ne ya kasance ta yi tsoro na in ji Allah subhanahu ta’ala wanda di ya fi ka ƙoƙarin salloli na dare ya fi ka jin tsoron Allah a ɓoye da bayyane ya fi ka ya fi ka ya fi ka a cikin dai biyayya ga Allah subhanahu ta’ala to wannan shi ne ya fi ka auren Allah kai ka yi ta ƙoƙari ka yi shi a wurin wasu abubuwa wasu halittu can daban wannan hi ne ka yi ba hi wanda ake so ba saboda haka kenan a nan ‘yan uwana a nan ‘yan uwan musulmi ga baki ɗayanmu malamanmu damar suna yawan gaya mamu cewa Allah wasu yake a ji tsoron shi jin tsoron Allah shine kamalawa jin tsoron Allah ya bambanta da jin tsoron wata halitta kana jin tsoron wata halitta ne saboda ta cuta maka amma Allah kana jin tsoronsa ne don ka samu matsayi da fifiko don ka samu tsira a ran lahira na'am in baka bi shi ba zai maka azaba wannan alƙawalin shi ne amma tsoron Allah shi kaɗai aka samu wanda kana jin tsoron Allah kana ƙara samun daraja kana ƙara samun matsayi har a wannan duniya ɗin mutum ya jaraba ya gani wannan wani abu ne wanda annabawa duka sun zo don su tabbatar mu da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ne kuma ya tabbatar mu da wannan saboda haka nan wannan ita ce gaskiya wadda babu wata bayanta kana so ka yi kowa a wurin Allah to ka zo ka yi kowa tsoron Allah a nan wurin duk da lokaci ya kawo ƙarshe za mu ishara ga wata nukta wadda ita ce za mu tashi a kanta kenan wani darasi wanda za mu tashi a kan shi wanda shi mana da alaƙa da bayani da mutunci da daraja wadda Allah ya ba mutum a cikin addini wanda shi mutum ya gafala ya manta bai lura da ita ita ce mi ita ce sakamako kenan duk wahalar da mutum zai yi ba za ta ta yi a banza ba kada ka ga mutane suna ta wahala suna ibada ka ɗauke su aikin banza ne suke yi lalle Allah zai ba su sakamako mai kyau ba bayi da Allah zai yi wannan sakamako wannan ba karamar kyauta ba ce kamar mutum ne ya zamanto yana maka wahala duk lokacin da za ka bashi ladan wannan aikin da yake yi za ka yana jin daɗi wannan abu yana ƙara mashi ƙoƙarin ci gaba da aiki tare da kai to ina ga Allah subhanahu wata'ala ka kasance kana biya yana biyan ka kana aiki yana biyan ka ba kuma wanda ya fi Allah ba da kyauta ba da sakamako mai kyau saboda haka nan mai ƙoƙari gaba mu cikin ibada da samun sakamako mai kyau za mu tsaya a nan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى